الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب ما لم يدل نعم ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله فكانت بدعتهم لها مقدمتان الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر والثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سادواء وانا مسلاتي من سالم البركة مسلاتي عثمان بن عفان لكي ke nan gadon kaya a cikin wannan gari yau muna sha takwas ga watan jumada al'ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da sha biyu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wani majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wani littafi mai suna alfurkan bainal haqqi wal buflat واللفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وانا شيري درس من أربعين دبير أتكمنا بالتافي ما لقيت وكانت البدع الأولى مثل بدع بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن يذا توبنوا إن فرقوا كمر بدأر kungiyar khawarijawa inna ma hiya min su'i fahmihim bil qur'an ta samu asali daga mummunar fahimtar da suka yi wa alquran lam yaqsidu mu'aradatahu ba sun nufi saba masa ne da gangan ba lakin fahimu minhu ma lam yadulla alayhi sai dai sun fahimci abin da ba shi alquran yake nunawa ba fa zannu annahu yujibu tafsira arbab adh-dhunubi sai suka yi tsammanin cewa alkur'ani yana wajabta kafirta masu zanubai masu laifuka iz kana almu'min huwa albar tunda su a gurin su mu'mini shine albar mai biyayya ga Allah attaqi mai kiyaye dokokin Allah qalu sai suka ce faman lam yakun barran taqiyan fa huwa kafir duk wanda bai zanto mai da'a ga Allah ba mai kiyaye dokokin Allah to kafiri ne wa huwa mukhalladun fi nar kuma shi mai zama har abada ne a cikin wuta sun maƙalu sannan suka ci gaba da cewa wa usman wa aliyu wa man walahuma laisu bi mu'minina da usman da ali da waɗanda suka jibince su wato suka yi goya musu baya ba mu'minai bane لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله دومين سنجه كنشي لأبن باشي الله يسو كربا فكانت بدعتهم لها مقدمتان بدع الخوارج تنا لمشقا غنابين الواحدة مشقا الفلقو أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر وندك يساقى والقرآن دون أيكي قول ونرأيه to da wani ra'ayin da yayi na kuskure fa huwa kafirun to wannan kafiri ne anna usman wa ali wa man walahu ma kanu Kazalika. Usman da ali da wanda ya jibince su su ma haka suke wannan nassin na shekul islam ibn taymiya yana magana akan bid'ar farko kamar yadda muka fara shimfiɗa akan ta satin da ya gabata bida'ar farko da ta fara kulla ta bayyana ta kuma zanto ta yi mummunan tasiri a cikin al'umma wanda har yau har gobe ana cikin wato wato cikin wani mawuyacin hali na mummunan tasiri da wannan bid'a ta bari ke bid'ar kawarijawa wancan satin mun dan fara tsokaci kan wato yadda wannan bid'a ta zanto mummuna kafin mu shiga shimfiɗar da za mu yi ko ƙarin bayar da za mu yi akan wannan bid'a ta khawarij a cikin maganar shekul islam da kuka karanta a nan ya mana shimfiɗa da cewa su khawarijawa asali asali a farkon al'amari ba wai da gangan suka nufi su saba alkur'ani ba sun yi wa alkur'ani mummunar fahimta ne sun fahimce shi a baibai sun karanta shi amma ba su kai ga fahimtar da yake nunawa ba ba wai tun a karan farko suka so su saba wa alkur'ani ba a'a alkur'ani ne ba su fahimce shi ba sai suka cewa mutane sun saba wa alkur'ani ashe su ne suka saba wa alkur'ani domin sun fahimci cewa alkur'ani yana tattare da ayoyin da suke nuna cewa duk wanda ya saba wa Allah to ya kafarta wanda kuma alqur'ani kwata-kwata bai nuna haka ba aka san haka ma shi alkur'ani yake nuna wa kamar yadda an muka zo bayanin wannan gabar za mu ambaci yadda abin yake amma su a fahimta su alqur'ani ya nuna musu cewa duk wani wanda ya saba wa Allah yayi wani laifi ko ya faɗi wani ra'ayi wanda ya saba wa alkur'ani to kawai kafiri ne babu wani hukunci a tsakiya ya zama mumini mai saban Allah a sai dai ko ya zama mumini mai biyayya ga Allah ko kafiri mai saban Allah babu wani hukunci a tsakiya to wannan za mu ga ne abinda ibnu taymiya ya buɗe mana da shi a wajen bayanin hawa ayi ba. saboda ka daga nan za mu fara fahimtar ginshikin farko da aƙidar khawarijawa ta gina a kansa ginshiki na farko wanda aƙidar khawarijawa ta gina a kansa shine kafirta duk wani wanda suke tsammani suka yi zaton ya saba wa Allah da shi kansa saban Allah ɗin da suke magana a kansa shi ma saban Allah ne a bisa tunaninsu ba wai lallai zama saban Allah da gaske ba yana iya abin ma da'a ce ga Allah biyayya ne ga Allah amma su tun da sun fassara shi a matsayin saban Allah to wanda ya aikata shi ya kafarta to wannan shine takfiru ashabil ma'asi takfirul muslimina kafarta musulmi ba tare da sun yi abin da suka cancanci kafirci ba wannan shine ginshikin farko wato cikin wannan bayanin nasa a takaice abin da za mu fahimta na farko a lokacin da suka fara bayyana a lokacin da suka fara bayyana ba wai sun bayyana ne don su yi wa alkur'ani karan tsaye da gangan ba amma sun karanta alkur'ani ba su fahimce shi ba suka fahimce shi a baibai ba su kai ga samun fahimta ta daidai ba to yadda suka fahimce shi din sai suka yi wa mutane hukunci akan haka sannan a cikin bayaninsa yake cewa sun makalu wa Usman wa Aliyu ban san hakan magana take a tun daga nuskar farko ta ibnu taimiyya ba tun da kamata ya zama wa muawiya wa Aliyu shine fi daidai da abin da ya faru a tarihi a lokacin da suka bayyana suka yi karfi a lokacin sai na Usman ma baya nan suna tare da ali a farkon al'amari sauraka daga baya suka barke akwai maganar waɗanda suke wa sayyidina usman bore har suka kai ga kashe shi waɗannan wasu daga cikin malamai sun kira su khawarij amma kuma su waɗannan a lokacin ba su kafirta usman ba ba kafirta shi suka yi ba sun tuhumi sayyidina usman da cewa azzalimi ne yana cutar da mutane yana fataka da kudin gwamnati yana azurta 'yan uwansa da danginsa ya ɗauke su ya ba su mukamai iri-iri yana cin dukiyar talakawa saboda suka zo suka fito suka yi masa zanga-zanga suka yi masa ƙawanya a gida wanda har ta kai sun kashe shi amma ba su yi taɓa da'awar cewa a lokacin cewa shi kafiri ba ne abinda suke da'awa cewa shi azzalimi ne haka su sun fito su yaki zalunci to ma'anar nassin abin da yake cewa wa qalu wa Usman wa Ali wa man walahu ma laysu bi mu'minina khawarijin farko da suka fara yi wa Uthman tawaye ba su ce ba mu'mini bane ta suka yi azzalimi ne sannan li'annahum hakamu bi ghairi ma anzala Allah sun yi hukunci da abinda ba Allah bai sokar ba wannan maganar sun faɗe ta ne dangane da Muawiya da Ali ta ce ma'auya da ali da suka yadda a samu wasu wanda za su shiga tsakiya daga kowane bangare su zauna tattauna su yanke hukunci da kowa zai yadda da shi daga nan ne kawar khawarijawa suka balle suka ce ma'auya da usman sun yadda cewa wasu mutane ba allah ba su za su yi hukunci akan sabanin da suke allah kuma ya ce inal hukmu illa lillah hukunci na allah ne don haka tun da suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba wa wasu mazaje suka yarda kuma akan haka to sun kafirta wannan shi ne abin da ya faru a lokacin tsakanin mu'auriya da da ali don haka da suka kafirta mu'auriya da ali suka kafirta duk wani wanda ya goyi bayansu domin a gurinsu duk wanda ya goyi bayan ali ya goyi bayan kafiri shi ma ya kafirta wanda ya goyi bayan mu'auriya ya goyi bayan kafiri shi ma ya kafirta to kaga maganar za ta fi dacewa ya zanto mu'awiya ne a cikin nassin ba ali ba za mu gani shi kansa shekul islam ibn yana cewa a din da suka yi wa na usman tawaye ba su kafarta shi ba kuma sannan su yan tsirari ne kuma haka ne ga duk wanda ya karanta tarihin zai san cewa wasu yan tsirari ne ba wai jama'a ne kungiya ce mai yawa ba yan tsirari ne da suka shigo garin madina da makamai wanda suka yi ta'asar da suka yi da ta'addanci da suka yi a lokacin to amma a nan sai yake nuna sai yake nuna cewa sun ce ba muminai bane haka nan wanda suka goyi bayan su ma ba muminai bane to haka nan a muqaddima ta biyu shi ma ya ce anna usmana wa aliyan wa man ma kanu kadhalika ma'ana su kafirai ne kamar da suka kafinta duk wanda ya saba alkur'ani ta hanyar wani aiki ko ta hanyar wani ra'ayi da ya yi kuskure a ciki to kafiri ne sai ce to usman da ali wa man walahuma da waɗanda suka goyi bayan su su ma kazalika su ma kafirai ne abinda kuma ya faru shine muawiya da ali da wanda suka goyi bayan su da wanda suka goyi bayan muawiya da wanda suka goyi bayan ali su ma suka kafarta su al-khawarij wato yana daga cikin abin da ya fawa masu bincike wahala yayin da suke bincike a kan sha'anin khawarij shi ne khawarij ƙungiyar khawarijawa ba su bar littattafai ba ba su yi rubuce-rubuce ba kamar yadda ƙungiyar mu'tazila misali suka yi ko ƙungiyar shi'a suke da littattafai khawarij na farko ba su da wani littattafai kuma wannan abin abu ne da hankali zai fahimce shi da wuri idan aka ce da yawa daga cikinsu kuma mafi yawancinsu ba malamai ba ne ba masu ilimi ba ne sauraka sai ina za su bar wani littattafai mai ilimi shi ke zauna ya rubutu wanda ya karatu shi ke kawo wani abu a rubuce sauraka yawancinsu a arab ne daga ƙauyuka suka fito na garuruwa daban-daban sauraka ba su da wani abu na littattafai sannan kuma saɓanin shi'a rafida shi a rafidawa suna tsarkake a imbansu har suna kai su ga ma'anar isma ga matakin isma cewa masumai ne ba ta laifi ba su kuma khawarij akasin haka ba ta ganin kan kowa da gashi wanda zai kafarta sai na ali da sai na mu'awiya da sauran sahabban da suke goyon bayansu da sauran malamai na lokacin ta yaya ne zai yarda a cikinsa a samu wani malami da zai kafa tawa ana biyu ai dan da sai suka mata shi saboda haka babu wanda ma ya bigi ce shi malami ne a cikinsa sai dai jagorori na yaki akwai jagorori da na yaki yawanci kungiyoyin da suka bayyana a tafiyar khawarij za ga sun yi fice ne sun yi suna ne saboda suna jagorantar wata rundunar ta yaki saboda haka za ka ji an ce akwai al'azarika mabiya nafi ibn al-azraq akwai najidiyya mabiya najdat ibn amir al-hanafi akwai al-safriya mabiya ziyad ibn al-asfar haka dai zaka ji akwai al-fadakiyya al-fudaykiyya mabiya abu fudayk ko al buhaisiya mabiya al baihasiya mabiya abu Za ka samu kowace ƙungiya ana jingina ta ne zuwa ga wani jagoranta da yake jagorancin yaki yaƙi da musulmi ba ba yaƙi da kafirai ba yaƙi da musulmi kamar da dai ko san hawa da jawon zamanin mu saboda haka su a tafiyar babu magana wani malinta in ka ce in aka ce ga wani malamin to ba wahala za su iya kafirta shi saboda haka sun jinin ma duka malamai suna ma kashe su wa yaqtuluna wa yaqtuluna zai ne amuruna bil qist min an tana ma kashe su ne ba wai magana ta su girmama shi ba sabanin shi'a da su kuma suka ɗauki a imma da limaman su ma'asumai kaga sun yi hannun riga ne kwata-kwata to saboda haka ba su bar wasu rubuce-rubuce ba da marubuta za su koma su ga haƙiƙanin aƙidinsu galibi abin da ake samu na aƙidinsu shine abin da marwaita suke ba da labari marwaita suke ba da labarin cewa mabiyawa ne ga abin da suke ga ra'ayinsu mabiyawa ne ga ra'ayinsu amma ba rubuce-rubuce suke da shi ba a ƙasa wanda za a ɗauka a karanta ibn nadim a cikin littafin sa alfahras wani marubuci ne da yake faɗar wato rubuce-rubuce da aka yi a kowace irin ƙungiya da ya zo game da shi da kawaris da ya ce kutubuhum mastura mahfuza littattafansu a ɓoye suke to ai babu ma littattafan bare a ɓoye su shi yasa ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 13 shafi na 49 yake cewa wa aqwalul khawarij إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف yake cewa maganganun hawarijawa da ake yurinsu mun san su ne ta hanyar ruwayoyin da mutane suke cirowa daga wajensu ta hanyar abin da mutane suke cirowa daga wajensu ba mu samu wani rubutaccen littafinsu ba haka ibn ya ce ba mu samu wani rubutaccen littafinsu ba don haka duk maganganun da ya rubuta kamar waɗanda suke marubuta a bayansa abinda suka samu ne daga mutane waɗanda suka yi ramani da su suka ji irin maganganun da suke faɗa ibn khaldun a cikin abin al-muqaddima shi ma ya faɗi irin wannan maganar mujallaji na biyu shafi na 208 saboda kasancewar tafiyar khawarijawa ba tafiya ce ta ilimi ba tafiya ta ilimi dokokin ilimi za su rika hukunta tafiyar za su rika yi mata linzami wanda ya kauce wa hanyar ilimi nan da za a fahimce shi cikin wani aika kauce wa ka'ida kaza to amma da yake tafiya ce ta ta tafiya ce ta hayaniya tafiya ce ta harma gaza saboda haka sai to dandanan sun saba dandanan sun saba kamar mu'tazila yanayin su kamar mu'tazila sun fi kowa tsananin sabani dan alkamari kankani sai ka ga an saba sai ga wasu suna tare ana tafiya tare amma da wani ya shigo da wata magana shikenan sai ka ga wannan ya bashi ansa wannan ya ansa wa shikenan daga lokacin su zama kungiya biyu tare su suke tafiya komai da komai ana tafiya amma da wata in matsala ta shigo wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai su zama ƙungiya ne akwai ƙungiyar shu'aibiyya wata ƙungiya ce ta hawari da ta samo asali daga daga ƙungiyar al'ajarida al'ajarida su makawarijawa ne mabiya abdulkarim ibn ajara kai wannan shu'aib kana bin wani ana ce da shi mai maimun kudi kana bin shi kudi sai ka ce bayani kudi na sai ce zan biya ka insha Allah zan biya ka insha Allah daga wannan ba bai kamata a samu sai kai da kake min kudi sai ka ce shawai sai ka ce ayi. sha Allah ai Allah ga dama tunda ya umarce ka ka biya ni ba Allah ya ce in ka ci bashi ka biya ni ba sha'a don haka ka biya ni kawai sai shi kuma ya ce masa ai da sha Allah to ban isa in ki biyan ka ba tunda ma sha a kana ko ba ka ba inda sha a din yadda kai faɗa to ni ko ban isa in saba ba sai na biya ka to kaga san saba shi wancan ya zama kadari shi ko wanda ya zama akasinsa to sai suka rubuta malamin su abdulkarim ibn ajrat yana kulle yana kulle a kurkuku sai suka rubuta masa takarda mun yi sabani gashi gashi gashi da ya tashi rubuto musu ansa sai ya rubuto musu ma sha Allahu kana wa malamin sha Allah ya kulli da ya aiko musu wannan takardar sai shi wannan shu'aibu sai ce to ka gani ya goyi bayana ya ce ma sha Allahu kana saboda ka biya ni abin nan sai na sai na abin nan shi shi mai munkari sai ya ce kaga ya ce masha Allah kana wa malam sha Allah yakun aure haka ba zan biya ka yanzu ba shi kuma ya ce a to ai ya ce wa ma abin nan ya ce masha Allah kana shi kuma ne ce ai ya ce wa masha Allah yakun wa malam ya sha Allah yakun saboda haka sai kowa ya rike bangare guda na magana sai ya hujja da ita to daga lokacin sai suka sai suka kasu kowa sai jarin binansa magoya bayansa suka bi shi na namu na namu ku zo mu je nan. sai suka zama ƙungiya biyu to dan abu kankani in ka karanta maqalatul islamiyyin na Abu Hassan al-Ash'ari wanda ya magana kungiyar khawarijawa za ka yi ta gani wani lokaci neman aure aka je daga neman auren nan sai a saba daga an saba sai ƙungiya ta kafu sauraka sun fi kowa saɓani wanda suke da saɓani irin nasu ne mutazila kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ambata a cikin mujalladin fatawa mujalladi na hudu shafi na hamsin da biyu alkhawarij wannan lafazin na khawarij wato ya samu wato faɗaɗar ma'ana a lokuta daban-daban na farko akwai alkhawarij waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin bayyana su wani ce in ta ya kurdu min daidai ya za kawun tahkiruna salatakun ma'a salatin wa siyamakun ma'a siyamihim ya ƙara'una alƙur'ana la yi jawo hanajirahun ya murkuna min dini kamar yin makusa min rabiya آيتهم رجل أسود إحدى أحد إحدى عضدتيه مثل ثدي ثدي المرأة wanda shi ne zussuriya wanda sayyidina ali ya yaƙe su a lokacin waƙatun naharawan aka yaƙe su annabi sallallahu ya ta bincike har sai bai gan shi sauraka akwai khawarij da annabi ya bani labarin bayyana su ya faɗi sifofinsu wanda za mu karanta wasu daga cikin hadisan waɗannan su ne wanda nassi ya yi bayaninsu wanda su ne khawarij na farko su ne ana kiransu al-muhakkima ana kiransu abinnan ana kiransu al-haruriya ana kiransu ashabu nahrawan saboda yakin da aka yi da su na nahrawan nahrawan sunan guri ne al-harura ba sunan guri ne inda suka yi sansani ake jingina wasu wato wannan sunan kamar ka ce ahalu sambisa sannan tafiya da ta yi tafiya sai ya zanto khawarij suna ta ƙara suna ta ƙara faɗaɗa suna kuma ta shigo da wasu ra'ayoyi daban-daban a matsayin ra'ayoyinsu ne su wanda ake danganta su da khawarij ra'ayi da ake danganta su da khawarij ce ra'ayi kaza ra'ayin khawarij suka zama wasu wasu wata kungiya ce da take da wasu tsare-tsare na aqida da wasu tsare-tsare na fahimtar fiqh da wasu masail wanda da na farko ma ba su taba magana akan su ba kaga kalmar khawarij din ta kara fadi ta shigo da wasu wanda yawancin aka yi maganar khawarij a littattafan al-firaq da littafan albilal wa nihal to ana nufin wannan masu aqidu daban-daban daban-daban ba wai ana nufin kawai khawarij na farko ba sannan aka zo aka yi amfani da kalmar khawarij ana nufin waɗanda duk suka yi ma wasu wato mahukunta bole a siyasance suka yi fito na fito da su sai zanto su ma ana kiransu khawarij wannan كلمة الخوارج أنا كان أديني كلمة البغات على تفهم فيك وسنة البغات دو وقتاً لسك إيان دا سبشو قباها سك فتو سنة فتونا فتو لشي سك لو مكاني أكن كراس البغات ذاهقا أن سامة وانا أسل من سوناني أمار تقتله الفئة الباغية لكما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فإن بغت كلمة بغت إحداهما على الأخرى ل أ البغات الباغية الفئة الباغية ا ل مفهوم الخوارج إن ن الخوارج أنا نفهم و ا ت ا نفهم خوارج و ا لو كان ر أ ي كافر كمسلمين ان ذ ل نفهم خوارج معناه و ا ت خرجوا ala imamul muslimina wanda suka fito suka ɗauki makami da niyyar sai sun hambare wata gwamnati ta wani shugaba musulmi an fahimta to kaga nan kalmar kawari daidai take da kalmar kalmar al-bugat kalmar bugat duk cewa nusus din da suka zo suka yi magana akan khawarij hadisi aka faɗi cewa su ne eh, iza laqitumuhum faqtuluhum qatla a'ad wa samud ko qatla samud da maganar kilabun nar ba suna nufin waɗannan ba ba suna nufin waɗanda suke wa gwamnati tawaye ba an fahimta don su waɗancan annabi sallallahu alaihi ya faɗi sifofin su daga cikin ala manya manyan alamomin su ne kafirta musulmi da halatta jinin kafirta musulmi da jinin su kamar yadda za mu so mu magana wanda wannan su ne ginshikin aƙidar khawarijawa wanda dai ya sifantu da waɗannan sifofin guda biyu kafirta musulmi sannan jinin su to wannan ya zama khawarij ba su ne wanda za a ce kharaju alal imam ba wanda su suke rigima da gwamnati wanda alqur'ani yayi magana cewa mu'minai ne kuma ayi sulhu tsakaninsu in wata yi abin nan a yi a yaƙe ta wanda ƙungiyar da take yarda a sulhu a yaƙe ta an fahimci wannan gaga mustalah ɗin kawarit anan ya ya yi faɗi to wannan mustalah na biyu ko wannan na uku da muka yi magana wasu daga cikin marubuta sun yi amfani da shi yayin da suke ambatar khawarij suka ambace shi akan waɗanda suka yi tawaye na siyasa amma kuma ba tawaye na fatar baki ba tawaye da hajji kai su ga ɗaukar makami suna ƙoran sai sun hamɓare gwamnati wanda sun kira su khawarij za ka samu wannan a cikin maganar albar bahari sharh sunna ya yi tarifin khawarij da cewa waɗanda kharajo ala imamin musulmi haka nan za ka samu irin wannan amfani da irin wannan kalmar a wajen ibn khaldun da sauransu ibn kathir da wasu daga cikin marubuta haka nan an fadada kalmar khawarij an yi amfani da ita har akan yan fashi kaga su yan fashi ba wai gwamnati za su kifar ba ba wai sun fito da su ne su kifar gwamnati ba amma sun tare hanya suna kwatar dukiyar mutane ta hanyar amfani da makami to zaka samu a wasu a maganganun na malamai za ga su ma waɗannan sun kira su khawarij lana kharaju al muslimina na silah yanzu kamar a cikin iqtida sirat al mustaqim da ibn taymiyyah mujalladi na farko shafi na 250 ya yi amfani da kalmar khawarij akan al-qutta'u tariq wanda ana kiransu al-muharibun al-muharibun waɗanda suke yaƙi da musulmi wajen karɓar abin hannunsu suke yaƙar musulmi don su karɓar abin hannunsu wanda a a ayar da take cikin suratul ma'ida sai magana akan hukunci da zai yuharibun Allah wa rasuluhu, wa yas'una fil ardi fasadan inma jazaa'u alladhina yuharibun Allah wa rasuluhu, wa yas'una fil ardi fasadan أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ولنا أنا كرنس قطاء الطريق وأنا كرنس المحاربون wanda suke yakar musulmi ta hanyar fashi sannan za mu ga wasu daga cikin marubuta sun yi amfani da kalmar khawarij suna nufin duk wanda ya fita daga biyayyarsu daga bin sunna saraka duk wasu ahlul ahwa za su kira da annahum kharaju ala sunna walaisa ma'ana alkhawarij ba suna nufin waɗanda suka kafarta musulmi suka halatta jininsu ba a duk wanda ya yi wa sunna ta su ma an yi amfani da kalmar khawarij wajen sifanta shi kamar ibnu abidin a cikin radul muhtar mujalladi na ɗaya shafi na 561 ya yi amfani da kalmar a haka hakanan za mu ga a wasu guraren wasu daga cikin marubuta sun yi amfani da khawarij akan waɗanda suke wa sayyidina Usman tawaye wanda zuhurul khawarij wanda suke na hakika wanda na siye magana akan su sayyidina Ali ya sun bayyana ne a lokacin sayyidina Ali to amma za mu ga wasu marubuta sun faɗaɗa wajen amfani da kalmar khawarij har ga waɗanda kharaju ala Usman kamar yadda za mu ga wannan a cikin al-bidaya wan nihaya ta Ibn Kathir haka na ibnu taymiya yana cewa wa kadhalika amirul mu'minin usman lamma talaba al khawarij qatlahu lam yadfa an nafsihi a cikin jami'ul masail mujalladi na 4 shafi 231 zamu ga ibnu taymiya anan ga amfani da kalmar khawarij yana nufin waɗanda suka yi wa sayyidina usman tawaye ce waɗannan khawarij yayin da suka nemi sayyidina usman yayin da suka nemi kashe sayyidina usman bai yi ƙoƙarin kare kansa ba abinda zai ƙara tabbatar maka da cewa waɗannan khawarij ba su ne waɗanda nassin yake magana a kansu ba wanda nassi ya magana a kansu umarni ya yaƙe su an gane ko wanda nassi ya magana a kansu annabi umarni ya yaƙe su shi yasa sayyidina ali ya rika karantawa magoya bayan sa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo kan yaƙar khawarijawa saboda wani zai ji wato tsantsenin ya zai yaƙi mutumin da yake kalmar shahada mutumin da yake kalmar shahada yana sallah yana azumi har kuna iya rena naku sallar ku sallar ko naku azumin idan kuka gana shi fa za su iya yaƙa su sai na a lokacin yana karanta masa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa a yaƙe su a yaƙe su cewa qatlahum sharru adin sharru alqatla tahta sama maka wanda aka kashe cikinsu su ne mafi sharrin waɗanda aka kashe a bayan ƙasa a ƙarƙashin samaniya to kaga sayyidina Usman shi kuma annabi sallallahu alaihi wa bai umarci shi da yaƙi waɗanda za su yi masa tawaye ba shi yasa duk waɗanda suka zo da niyyar su ba shi kariya ta hanyar su yi amfani da makami sai na usman ya hana sai ba zai yarda saboda shi a zubar da jinin mutum ɗaya ba to wannan zai ƙara zuwa maka cewa kalmar khawarij da aka yi amfani da ita a kansu ba tana nufin khawarij waɗancan da nassi ya zo a kansu ba saboda su waɗannan kamar da shi kansa shekul islam ibn taimiyya a cikin manhajis sunna mujallari na takwas shafi na 314 yake cewa allazina kharaju ala usman لم يكونوا مظهرين لكفرهم وإنما كانوا يدعون الظلم وأما الخوارج فكانوا يجهرون بكفر علي وهم أكثر من السرية التي قدمت بحسار عثمان حتى قتل كان كهرر ابن تيمية أنا من من تامك فكان الخوارج معنا وعند سكي يوم ما سبو لي لسك فسو سكي عثمان بولي لكم وانا الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا علي دو تابيت su su ya ce allazi na waɗanda suka yi wa na usman bore ba su zanto masu bayyana kafircinsa ba ba su fito suna cewa kafiri ne ba wa inda ma kanu yadda una zulm suna da awar zalunci an yana zalunta su wa amma al-khawarij amma su khawarijawa fa kanu yajharuna bi kufri ali suna fitowa karar su bayyana kafircin sayyidina ali وهم ya من السرية التي قدمت الإحسان kuma sun fi yawa. sun fi tawagar da ta zo don yi wa sai na usman kawanya har aka kashe sun fi su yawa don haka al a cikin asar ɗinsa a cikin littattafansa da rubuce-rubucensa da aka tara a mujalladi na 24 shafi na ya bayyana irin wannan wato hargitsewar lissafi wajen bayyana sunan hawarici saboda za a ga a cikin rubutu-rubutu lokaci an ambaci kalmar khawarij idan hankalinka bai tafi da nisa ba ko ka yi tsaya ka yi tunani sosai ba sai ka ɗauka khawarij inda nassi yake magana a kansu wanda kuma ba shi ba ne za mu ga da tafiya ta yi tafiya ma wannan kalmar khawarij ina an yi amfani da ita ma don a ɓata sunan wasu ba ba khawarij din bane amma an kira su khawarij dan dai kawai an fahimci cewa wannan kalma khawarij wannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan su kuma ya faɗi tsauran hukunci akan su tunda babu wata kungiya daga cikin kungiyoyin da suka bayyana a tarihin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan su da tsauran hukunci kamar khawarij saboda su barnar su bata bar kowa ba inda zamu ce zamu ta kawo misalai na irin barnar khawarij abin zai ɗaure maka kai da haka za ka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an kun gamu da su ku kashe su wanda aka kashe a cikin su ne sharrul qatla wanda suka kashe shi kuma ne mafi alkhairin wanda ya mutuwar shahada da waye da waye da kuma irin wannan ya kira su kilabu ahlin na karnukan yan wuta to za mu ga babu wata kungiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ta mai tsanani irin wannan to shi yasa da tafiya ce tafiya duk wanda ya samu saɓani da wani in yana so ya ɓata shi musamman a gurin mutane sai ce khawarij ne sai ce shi wannan shi ne khawarij su ne annabi ya yi bayani za su bayyana ko da ko ba su da wata sifa daga cikin sufofin khawarij a cikin siyar na zahabi ya kawo maganar wani a da ya je wajen hajjaj wai zai kai zai kai gulmar wani dan adawa an san hajjaj yana cewa in na ce a fita ta wannan kofar a masallaci wani ya saba ya fita ta nan sai na kashe shi duk mutanen da suke fita ta nan suka saba faqad hallat dima'uhum ce ka fita ta nan sai ka fita ta can duk dai fita ka dai fita daga masallaci ko ba ya san ganin ka to amma in ya ce fita ta nan ka fita ta nan to har jinin ka ya halatta to wani ya zo wajen hajjaj ya kawo gulman wani mutum a kan cewa yana daga cikin 'yan tawayensa khawarij zakan eh, daular umawiya tana cikin daular da suka yaƙi khawarijawa sosai da zato ba ga miciji aka yaki sosai na kare jini mil jini da khawarijawa to yana so ya bata wani ne zo ke cewa wane yana daga cikinsu domin yana zagin aliyu ibn abi sufyan kuma yana cin mutuncin muawiya dan abu talib shi ne hajjaj yake cewa to ni ba san wani abu zan yi wato mamakin sa ba zai mamakin irin yadda ka san nasabar mutane ne ko kuma yadda ka san addinan su ne tuna ka duba yadda ya cicca kuɗa abu ali ibn abi sufyan muawiya ibn abi talib yace to ni to sannan ka ce yana zagi ya subbu ali ibn abi talib ah, ya subbu ali ibn abi sufyan wa yaqa'u fi muawiyah ibn abi talib yace la adri bi ayyihima a'jab min ilmika bil ansab aw bil adyan ban san wanne ne zai yi mamaki ba yadda iliminka yadda iliminka yake wajen sanin nasabar mutane ko kuma wajen sanin addinansu tunda to kaga a nan ya nuna maka cewa wasu sun yi ta amfani da irin wannan don su cimma wani bukatar su wani wurinsu na na siyasa za mu ga hashi imamu ahmad ibn hanbal a shi ne da imamu ahmad sunna jama'a al-khallal abubakar al-khallal cikin kitabar sunna a mujalladi na biyar shafi na 137 ya kawo maganar wasu wasu mutane guda biyu wani ɗana ce da shi abu khalid wani kuma ana su musa bin mansur da sauran abokansa sun zauna suna gulmar imamu ahmad cewa shi ma yana daga cikin khawarij eh, eh. saura ka haƙi kansa imam ahmad an samu wasu daga cikin magabta sun jefe shi da cewa shi ma kawarij ne misali na kurkusa da awar sheikh muhammad ibn abdul wahab da'awar sheikh muhammad ibn abdul wahab wanda wasu suke kiranta wahabiyawa su ma kaga da yawa daga cikin magabtansu a rubuce-rubucensu sun jefe su da cewa su ne kawari da annabi ce za su bayyana kamar zaini dahlan zaini dahlan malami da ya rayu a ƙasar makka a wancan lokacin lokacin turkawa ya yi rubutu sunan shi Durar saniya Durar saniya fi rabbi alal wahabiyya a ciki gaba ɗaya ya kwaso hadisan da suka zo akan Khawarif, ya zazzage su akan da'awar Muhammad ibn Abdullah cewa su ake nufi haka nan ibnu abidin wannan marubucin bahanafi a cikin littafin saraddul muhtar babi guda ya fasali ya sa masa matlab fi atba'i abdul wahab al khawarif fi zamanina ki abdul wahab mai kira mai hukum muhammad ibn abdul wahab abdul wahab saboda haka yayi maganar bayyanar muhammad ibn abdul wahab da abubuwan da yazo da shi na da'awa sai su ne khawarij ka duba raddul muhtar mujalladi na hudu shafi 262 haka nan al-bujairi shi ma a cikin hashiyarsa shi ma haka da yazo zo bahasin mas'ala ta shaddur rihal shaddur rihal ila ghairi salatatul masajid nikar gari zuwa ziyarar wani masallaci ba masallatan nan guda uku ba ko ziyarar wani guri mai alfarma ba ɗaya daga cikin abin nan ba to shi ma anan sai maganar abin nan masu inkarin wannan sai kira su khawarij aka duba mujalladi na biyu shafi 413 za mu ga shaukani a cikin albazar tsali mujalladi na biyu shafi na shida ya yi ta ƙoƙarin mayar da martani ga waɗanda suka jefi da awar shek muhammadu ibn abdullahi da cewa su ne khawarij ya mai musu da martani ya faɗi sifar khawarijawa da su kuma abinda suka zo da shi na riko da sunna da yaƙi da bida'a. kafin waɗannan ibn al-arabi a cikin al-awasim min al-qawasim al min al-qawasim shafi na 249 yana maganar mazhabar ibn hasan az-zahiriyya mazhabar ibn hazm mazhabar zahiriya ya sifanta su da cewa kawarijawa ne dan ya ƙara bude nasu a gaban abokan husumarsu shi za ga a rubuce-rubucen da zaka ka gani dangane da kawarijawa yadda ahalar sunna suke magana akan kawarija da sifofinsu da sauransu za ga abinda suke bayyanawa ya saba da wanda abinda shi'a shi'a suke rubutawa a matsayin yanzu shi shi'a suna da rubutu akwai rubutun ja'far murtada al'amili aliyun wal khawarij ali da khawarijawa a gurin sa khawarijajin nan mu duk su wasif sunan su khawarij duk wanda yake tuhumi da cewa nawasib ne ma'ana yana tuhumar su da cewa mulkiyar sayyidina ali ne da ahlul bait to sunan su khawarij to kaga in ka karanta yadda yake bayanin khawarij sai kaga cewa eh, shi a kawai ya cire su kaɗai ne ba kawarici ba duk wanda ba sa tare da su to sunan su kawarici haka al'ibadiyya al'ibadiyya mabiya ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin kawarici tsohuwar ƙungiya kuwa mabiya abdullahi ibn ibab su ne mahukuntan ƙasar yaman a umar ƙasar umar ba amman ba ƙasar umar an san akwai amman babban birnin ƙasar jordan akwai kuma oman kasashe da cikin kasashen golf to mahukuntanta aƙida su ta ce ƙaƙira kawarijawa amma mabiya abdullahi da ibab ana ce da al'ibabiyya to za ka ga su ma rubuce-rubucen malamansu kamar nasiru sabi'i yana da littafi alkhawaris wal haqiqatul ghaiba to kaga anan in ka karanta littafin sai ga khawarij abun sa ba su ne waɗanda mu muke faɗa ba kai hatta ma 'yan boko aƙida in suka zo suna maganar khawarij za ga cewa duk wani wanda zai kokarin ya gaya an ɗabbaka musulunci a aikace ko ya ce a kawo shari'ar musulunci a gudu ɗan boko a ƙida sunan shi khawarij kamar akwai wata da ake kira najiya al-huraimi ta yi littafi al al-islamul khariji hakanan in ka koma yan orientalist yan ciranin addini su ma suka yi rubutu su ma suka yi bayanin kawai sai kaga su ma wata fahimta ce daban kamar julius filhausen yana da littafi alkawarij wa shi'a to haka za ka ga kowanne mu'adu suna akwai littattafai da aka yi kamar akwai risala ta abdulaziz Muktar ibrahim al'amin asali risala ce jami'iyya الأحاديث المسندة الواردة في الخوارج وصفاتهم جمعا ودراسه يا تتذكر هجي سنه كذو الاتفان سنه ونسكي مجانا الخوارج ياي واتو بنشكي اكنسو دا, دا مجانا سيفوفنسو آه، الدكتور غالب وعواجي ولمالبين اللي كانت ترى ج ا م ع ة ا ل إ س لا مثل اصلاح يرى للتافي الخوارج نشات آه، الخوارج تاريخهم و الاعتقادية wa mawqiful islam minha haka nan Sulaiman shi ma yana da littafi al-Khawarij nashatuhum firqatuhum wa sifatuhum ko firquhum wa sifatuhum sauraka su littafan sunna in kaje ka duba zaka ga cewa Khawarij ana nufin waɗannan da hadisai suka yi magana a kansu hadisai da yawa sun zo sun yi magana akan khawarijawa babu wata kungiya da hadisai suka inganta masu yawa akan bayanin ta irin kungiyar khawarij kungiyar khawarij annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su saboda a alamun su su sun fara bayyana tun a zamanin sa burbushin su ba a matsayin kungiya ba ba a matsayin kungiya ba kamar da zamu gani a shi yasa al-ajurri a cikin littafin ash-shari'a yake cewa fa awwalu qarnin tala'a minhum ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkon kafan kawarijawa da ya fara kunno kai shine a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam huwa rajulun ta'ana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu al-ghanaim shine zul lokacin da ya soki annabi sallallahu alaihi wasallam wajen raba ganima da yake yi kamar yadda zamu gani akwai hadisai eh, kamar yadda imamu ahmad yake cewa akwai hadisai da suka inganta ta fuska ta kai goma a cikin game da game da khawarij sannan imam muslim shi kansa a cikin littafinsa kawai ya fitar da wani uskoki sun kai goma na khawarij sabai da dama da yawa da yawa sun rawaito hadisan khawarij hadisan khawarij dai suna daga cikin hadisai mutawatirai hadisi mutawatir wanda ya zo da hanyar gangan ko sosai daga cikin hadisan da suka inganta akwai hadisin jabir dan abdullah da yake cewa an kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama a jirana lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama ya gama yakin an gama yakin hunain gazwat hunain gazwat hunain yaushe aka yi gazwat hunain shekara ta nawa ne aka yi gazwat hunain eh bayan fatu makka Eh, fato maka shekara ta takwas haka ne to annabi sallallahu ya zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro shi irana bayan gazuwa ta hunain sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bilal yana rike da rigar sa haka annabi da da da da azurfa a cikin rigar wanda sune ne kuɗi na wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana iba yana ba wa mutane ya iba ya ba mu waɗannan ya iba ya ba mu waɗannan ya iba ya ba da waɗannan mutumin nan sai tsaya kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi ya muhammad i'dil ya muhammad ayi adalci annabi ya ce da ci wailak wa man ya'dil idza lam akun wane ne kuma zai adalci in ni da kaina ban yi adalci ba laqad khibta wa khasirta in lam akun adil in dai ban yi adalci ba kai ma ka tabe kai asara tunda in dan bazan adali ba abinda nazo maka da shi kenan ya zama dubbi ne duk ƙarya ne kai ma ka kai asara da ka karba ka zama musulmi a ta hannuna yace in dai na zama ba da adalci yace to kai ma ai ka tabe kai asara umar yana zaune sun ce ya rasulullah a kyale ne in sare wuyan munafiki a kyale in kashe shi sai annabi ya ce Allah an ya tahaddatha an-nasu anni aqtulu ashabi Allah ya tsare mutane su je suna ta hada cewa ina kashe sahabbai na sai ya ce da shi inna hadha wa ashabahu kaga wannan da shi da mutanensa? yaqra'una alqur'ana la yajawizu hanajirahum za su karanta qur'ani bai wuce makoshin su yamruquna minhu kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya za rika ficewa daga musulunci kamar yanda kibiya take fita daga cikin abin da aka harba cikin dabbar da aka harba a abu sa'id al-khudri ta ma tana cikin sahihai ne ita kuma take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a sayyidina ali ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama da wani kunshi na na zinari da wani kunshi na zinari sai annabi ya raba wannan kunshin a tsakanin mutane guda hudu al-aqra ibn habis al-hanzali sannan waynata ibn badr al-fazari da zaid al-ta'i da kuma alqama ibn alasa al-azri annabi ya dauki waɗannan mutanen sai ya babba su waɗannan mutane a cikin al'ummominsu kowanne jagora ne a bayansa akwai jama'a sai annabi ya ɗau na dukiya sai ya ba su akwai maslaha da ta sa annabi ya wannan in ya ja hankalinsu suka shiga musulunci suka yi ƙarfi a ciki to duk mutanensu za su bi su to sai wannan mutum sai wani mutum kawai ya tashi a lokacin al'ansar da ƙorash abin bai musu daɗi ba saboda suna ganin su suka yi jihadin nan amma kuma ga shi ana ba ma wasu mutane sabon shiga musulunci wanda ba su daɗe a musulunci ba har suka ce tuƙi sanadi da ahli na ya da ahli wa ya da'una ya ba wa jimajiman manyan mutane na najidu mu ya kyale mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma ata'allafu ina yin haka dan in lallashe su su karbi addinin da gaske in suka karbi shi su ma za su jawo mana shiga musulunci to sai wani mutum ya zo mai riwayar abu sa'id al-khudri ya sifanta shi da cewa rajulun ghayrul aynai mai kurmin idanu sannan mushriful wajnatayn Kuma kumatunsu tuma-tuma sannan kastun lihiya ya tara gemu sosai mahaluk ya kuma yi talliya ya ɗaske kansa faƙala ittaƙillaha ya muhammad yana zuwa sai kalla annabi sai ce ittaqillaha ya muhammad muhammad ka ji tsoron Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mani yuti illaha idza asaitu in dai na saba wa Allah to waye bi Allah kuma أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني ألا يرددني يأمن شيدني يبان أمان المتانا التي باين قطع وكاس أمن شيدني سيواني daga cikin sahabbai sai ce ya rasulullah a bani dama in kashe shi an ce shine Khalid ibn Walid annabi ce a kaka kashe shi a wata ruwayar annabi ce yana sallah da mu kaka kashe shi yana sallah tare da mu innahu yusalli yana sallah kaka kashe shi annabi ya hana shi yayin da mutumin nan ya juya ya tafi sai annabi ya ce inna min zirzi'i hadha qauman yaqra'una alqur'ana la yujawizu hanajirahum daga tsakan mutumin nan za a samu mutanen da za su bayyana suna karanta qur'ani baya wuce makoshin su yamruquna min ad-din kama yamruqu as-samu min ar suna ficewa daga addini kamar yadda kibiya take wucewa daga dabbar da aka harba yadda fit za ta fita annabi ya ce na ahlal islam suna kashe musulmi wa yad'una ahlal awsan suna kyale wanda masu bautar gumaka suna kashe masu bautar Allah suna barin masu bautar gumaka la'in ana adraktuhum la'aqtulannahum qatla 'adl in lai wallahi na riske su to sai na yi musu kisa kisan da ake adawa wato sai na musu mummunan kisa to wannan kisar idan muka dobi abinda ta kunsa za mu ga ta sha bamban da farko kisar farko annabi sallallahu ya dawo daga gazwat hunain yana raba dukiyar hunain kuma azurfa ce wannan kuma dukiya ce sai ali ya aiko ta daga yaman ita kuma zinariya ce yar kaɗan wancan hadisin jabir yana ba wa mutane ne yawon nat wannan kuma mutum hudu ya raba waɗannan dukiyar da aka kada daga yaman an gane sauraka a lokacin da ake wannan sai da a lokacin da ake wannan ta biyu sai na alima bayan yana yaman amma gazuwa su fi sai na alina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kissa ce guda biyu to amma mutum mutum ɗaya ne ko ko su biyu ne wancan daban wannan daban maganganu dai da suke mafiya rinjaye na malamai tunda an ce mun ba lokaci a dunkule maganganu mafiya rinjaye na malamai cewa mutum ɗaya ne wancan da ya ma wani annabi salasa wancan rashin kunya shi ne dai ya sake sowa yawa annabi salasa wani rashin kunya wannan zai baka wato ka gano asalin inda suka samo rashin girmama ilimi wanda ba zai girmama annabta ba ba zai girmama ilimi ba an fahimci wannan ta nan suka samo asalin rashin girmama ilimi sauraka duk inda kawari suke ba sa daukan malinta da daraja So aka babu wani malamin da zai gaya musu gaskiya saurari shi babu wani malamin da za su girmama su saurari magana duka malamai za su iya take magana su ce ba su san abin da suke faɗa ba ko kuma sai yanzu aka yi abu ne mai sauƙi duk su faɗi wannan a bibiyar hadisan da suka zo akan khawarij shi zai baka damar ka tsinci wasu abubuwa da suka shafi sifofin khawarij da suka yi ta bayyana a tsawon tarihi insha Allah a karatu na gaba za mu ƙara bayani sai da dai abin zai fito fili duk da dai ba za mu iya kalle da bayani akan kawarijawa saboda abin su yana da fadi amma dai mu ba da haske don a fahimci magana ibn taymiya yadda take abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh